Tuma da labarkanmu mu da dawowa ga kuma shirin mu na gaba. Rayuwata Mai saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku. ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. A yawancin lokuta da zarar lokacin azumin Ramadana ya karatu, masu ɗinki sukan kulle karɓar ɗinki domin kaucewa rashin cika alkawari wanda aka shaidu wasu daga cikin su Sai dai a bana lamarin ya sha bamban. Batun da shirin rayuwa ta ya kalla kenan a wannan rana. Mai sauraro tsindima cikin shirin. Kusan sanin kowa ne da lokacin sallah ya gabato. Burin kowa ne mallaki sabon tufafi domin sanyawa ranar sallah teloli a jihar kanan najeriya kokawa suka yi kan karancin ɗinkin sallah da jama'a ke kawo musu biyo bayan matsin rayuwa da karancin kuɗi a hannun jama'ar bakinmu a wannan rana sun hada da hajiya sadiya haruna tela a najeriya da kuma dr salisu lawan indabawa malami a makarantar koyar da kasuwanci da ke jihar kanan najeriya amma kafin nan wakiliyar aisha jibril ahmad ta hada rahoto rayuwata kwanaki a fara gudanar da bukukuwan karamar sallah a fadin duniya. Jama'a da dama a Najeriya na ta haramar tanadin sababbin dinkunan sallah amma a wannan karan abin ya ci tura sakamakon karancin kuɗi a hannun al'umma. Sashen Hausa Radio France International RFI. ya ji ta bakin wata tela a jihar Kano inda ta ce ɗinkin da muka karɓa na gaskiya ya na bara inda matsalar take kuɗin ɗinki saboda za a kawo maka ɗinkuna ne wani sai ce zai cika in ɗinkin dubu ɗari aka kawo maka to su fa baka dubu talatin dubu ashirin kuma mutum sai ce zai cika maka matsalar a nan take ga kayan mutane a hannunmu amma kuma babu kuɗin ɗinki shine sai a yi ta fama da mutum ma in ya zo kuma ya ga kamar kamai rashin adalci. shi ma a nasa bangaren umar musa tela ya bayyana wa shirin rayuwa ta cewa kuwa shi fatuni ya rufe karɓar ɗinkin sallar bana. Duba da yadda zaki gani wani lokacin ka karɓi ɗinkin kai a wahale baka samu bacci ba kuma baka tsaya ka yi ibada ka karɓar biya ba kuma kin ga bugu da ƙari ko ba komai ka huta da faɗa da mutane ciki lafiya baka lafiya ba ruwanka da wannan ya ce baka yi mai adalci ba wancan ya ce baka yi mai adalci ba shi yasa muke kammala karɓar ɗinkin mutum kafin goma ga azumi ta zo ka gama lafiya su ma su gama lafiya wanda ka rufe karɓar ɗinkin ka tun daga farko farko. Malama Bishira Aminu wata uwa a jihar Kano a Najeriya ta bayyana yadda tsadar tufafin na bana ya kawo musu tsaiko wajen kai ɗinkin sallah. Mu da yake 'yan albashi ne babu kuɗi a hannunmu kuma za mu iya cewa kuɗi ya yi ƙaranci a hannun al'umma da har za su fita su je siyo siyayya kayan sallah ba kamar shekara biyu baya da ta wuce ba. To duba da a yanzu al'umma sun fi karkata ne ga abin da za su sa a bakin salati. Duba da yadda zan iya cewa babu kuɗi barantana me za a ci kuma a zo a ce za a ɗinka. ka eh, kayan sallah da za a sa a jiki. A yayin da wasu shagunan teloli a jihar Kano ke cikin makil da kayan ɗinkunan al'umma wasu kuma suna nan akwai ya babu duka saboda karancin kuɗi da kuma tsadar kaya. RFI. Madalla an gaida Aisha Jibril Ahmad da wannan rahoto. Da haka za mu je ga tattaunawa wakiliyar tamu da Hajiya Sadiya Haruna tela a Najeriya. ana rufe ɗinki tun watan azumi ya rage shaura kwana goma kwana ashirin wata guda zaka ga an daina karɓar ɗinki bana ko a yanzu ma masu ƙoƙarin suke siyowa suke kawowa babu batun ma dai rufe shi sai dai a gaban Allah ya nufa. Alal misali a baya muna karɓar ɗinki kamar sama da tirmi ɗari uku shekara da ta wuce. Amma a yanzu zan iya ce miki bai fi tirmi ɗari da hamsin ba ko ƙasa ma da haka. Kuma ɗari da hamsin ɗin nan wanda ka san kwamfam za ka ɗinka ba su wuce guda ɗari ba. hamsin din nan ya zama na kama ajiya ce sai masu shi sun yi yunkuro sun ba da abin da za a yi musu aikin da shi ga yanayin kasuwar shi ma an ka shiga za ka ga yadda ake hada-hadar a da yanzu dai kan gaskiya da sauki ba kamar da ba gaskiya kuɗin ne babu aka rasa a hannun al'umma ko kuwa kayan ne suka yi musu tsada wallahu alamu kayan dai sun kasa siwa bana ma fa an samu matsala don wasu sai da suka rarrage ma'aikatansa a cikin shaguna ba don komai ba saboda yanayin ma yadda aka biya telolin kai ma ka tara teloli da yawa kuma ba a sami kwastomomi yadda ake so ba kaga kuwa ai ba ka dauki nauyin abin da ake ba su a baya yanzu ka ce zaka biya su haka ba ke ma ke rage telo ni ba rage ba amma ina shawarwarin ragewar gaskiya wace shekara ta ta wuce kamar yaushe kika rufe karɓar ɗinki kamar wata da na baya da ya mutu ok da wata ɗaya kamin watan azumi kafin watan azumi amma ko a yanzu aka ɗinki ana maraba da shi da gudu ma za a karɓe shi. To yanzu wanda suka kawo ɗinki ba su da kuɗin ɗinki ga kuma yanayin tsadar rayuwa wani irin hanya kuke bi wajen ganin cewa kun gamsar da kwastomomin ku. ajiya ce kai ma ba ka so ka narka kuɗin ka kace za ka yi wa mutum ɗinki bai biya kuɗi ba ka san ajiya kawai ya kawo shi ma sai ran da Allah ya nufa za ki iya kaiwa kusa da sallah kina karɓa ɗinki a'a gaskiya irin wannan dama sai irin goman ƙarshe za ki ga kuma ana ta rububin zuwa a kawo kai ma kana son ka hutar da kanka ka haɗa kanka zafin nan idan abin ka san mutum ba zai samu ba lokaci ya ce sai ka ba shi haƙurin da cewa sai bayan sallah kuma amma na ce banda ta baya ga ta car ta yi zuru ku ganta kan da tukunya. Nela ce ke koko ta kan na barki sai kin mini dinki yanzu dan bani dari cikin kudin nan da ta baki dan kwata ce na bi kasuwa na dan sai mata kwaki mutala daya kenan nake da shi na sai gwada Wakar tela kenan daga bakin mawaki angon Sambisa da fatan masu sauraro kun nishadantu. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da Dr. Salisu Lawan Indabawa, malami a makarantar koyar da kasuwanci da ke jihar Kanan Najeriya. duk abin da ka faɗa akan yanayin da ya sa teloli ba ma teloli ba kowace sana'a ta hannu ake samun nakasu ko kuma rashin ci ko kuma rashin ganin fa'ida ta a yanzu zai zama daidai da musamman kai harshashen a rashin kuɗin ya danganci tattalin arzikin ƙasa da ake fama da shi musamman tunda aka samu matsalar cire tallafin man nan da aka yi a shekara biyu kenan sannan kuma da tsawaitar rayuwa ta yadda gwamnatin tarayya take tafiyar da al'amuranta yanzu mutane a ɗinki baya gaban gabansu abinda za a ci shi ne mafi a'ala yanzu wani lokacin da ki ga mutane maimakon yadda aka saba cin abinci sau uku da ki ga wani lokacin sau biyu ake ci wani ma sau ɗaya ɗayan ma da wahala kuma masu cin biyun ma ko ɗayan ko kuma ukun za ki ga abin da aka saba ci din ba shi ake ci yanzu ba an canja yanayi idan mutum da yana cin dankali da kwai sai ki ga da kere yake cin dankalin hausa ma sannan na biyu kuma akwai irin rashin ayyuka a gari saboda wancan tallafin da aka cire na mai da waɗansu abubuwan kamar yadda aka bar naira ta samu a kanta 'yanci a kasuwa duk ya sa waɗansu masana'antun sun ja da baya wajen ayyukansu wasu kuma ma kanana sun rufe wannan yana janyo rashin aikin yi a gari da sauransu to rashin aikin yi ba zai ba da damar a ce an samu walwala yadda ake so sannan kuma har a samu a ci abinci har a kai ɗinki da sauransu a halin da ake ciki yanzu A farashin kayan su kansu saboda yanayin da aka shiga na tattalin arzikin ƙasa ya yi tsada mai sayan atamfa ko shadda ko leshin dubu goma yanzu da kyar iya sayan na dubu biyu duk farashin ya cancanta wannan ma sai yi dalili ne A musamman teloli wanda yake aikin hannu ne sun san cewar eh za su ga canji sosai a hannun mutane kamar yadda yake cewa da mutane a teloli kafin azumi ya kama wasu ma sun rufe karɓar ɗinki yanzu a ranar sallah ma kai ɗinki za a karɓa saboda me saboda babu sai lokacin da aka samu za a kai Salisu Lawan Indabawa, malami a makarantar koyar da kasuwanci da ke jihar Kanan, Najeriya. Tambaya gare ku masu saurare, a yankunan ku ya batun ɗunkunan sallan yake. Wane fata ne da ku musamman ga teloli kafin lokacin sallar muna sauraron ku. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international a arafai musamman aisha jibrin ahmad aisha shihu kabar da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi Yola ga kuma labarin a zagaye na biyu.